imam al-bukhari yace babin da ke bayanin mala'iku su zo su yi wa wanda Allah ya wa arziki aka kashe shi a cikin yaƙi samu shahada mala'iku su zo su yi masa inuwa قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد annabu المنكدر أنه ya kudu يقول yace an karɓo daga Muhammad da Munkadir yace ya ji Jabir yana fadar cewa ji abi abi ila nabi sallallahu alaihi wa sallama an kawo mahaifina zuwa manzon wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranan da aka yi yaki kenan وقد مثل a ووضع ya يديه an kawo mahaifin jabir mun in ba za mu manta ba mun mun sha karanta hadisin mahaifin jabir da ake bin sa baki aka kashe shi wurin yaki manzo Allah ya zauna a cikin gonarsa Allah ya yi addu'a Allah ya sa albarka to shi wannan mutuwa inda aka kashe shi din aka ce sai aka yi masa musula aka fitar da shi cikin kamannansa aka yanyanke gabobinsa sai aka kawo shi aka ajiye wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فذهبت اكشف akshifu an wajhihi jabir dan Abdullahi yace sai yaje ya tafi yaje ya bude huskan mahaifinsa ya gani hali qaumi sai mutanen suka ce a kada ka bude huskarsa dan tunda an yi masa musula wata kila ba ba zai kyan kallo ba sami a sautar a sauta صائحة sai manzon Allah ya ji muryan wata mace tana kuka faqila ibnatu amri aw ukhtu amri sai aka ce ai yar amr kenan ko yar uwar amr ma'ana gwaggon ajabir kenan ma'ana yar uwar mahaifinsa kenan فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتنبي وإن لكي زونور يتي لما تبكي أو لا تبكي باينا تنبية تبكي لا تنبية تيكي لما تبكينا amma tun da ke lima tabbi me yasa kake kuka ma'ana yana tambayan waɗannan kenan me yasa wannan kake kuka kai kuka ko ka kai kuka ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha yace me yasa wannan take kuka ko kace kuka me ke da damuwa mala'iku sun zo yi masa inuwa da kafadun su fika fika قلت لصدقة أفيه حتى رفع sai na ce masadaka shin akwai cikin ruwayan mala'iku na sai masa inuwa har aka dauke sa kala rubba ma kala yace eh wata kila an faɗi haka babu tamannin mujahidi an yarda a ila duniya yace babin da ke bayanin wanda ya jihadi aka kashe shi samu shahada saboda ganin darajar da Allah ya ba masu shahada ya karrama su sai mutum ya yi buri ina ma da ya sake dawowa duniya a yi jihadi a sake kashe shi ya sake dawowa a yi jihadi a sake kashe shi saboda yadda ya ga Allah yana karrama waɗanda suka samu shahada قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبا قال سميت قتادة قال سميت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو لك أنس بن مالك وأن كان مثل الدايتي لكن من الله إلى أن الله ثبت على يسي ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتي باب وان وان يتي بكاتا ياشي باين ياشي الجنة يغم دق أبن كتكين الجنة نجن دائي يكما يبور سيوا يساكي داهو ودنيا أي إن أكا شغاء الجنة معنا مسألة أنغا مغنين جن دائي دا دق أبن داري كسو سيدا أبن داري كسو يكما يتي بكاتا سيما قال الله تي با وان زي بور باين ياشي الجنة يبكاتي ساكي داهو dawowa duniya sai wanda ya samu shahada duk abin da ya gani cikin aljanna da girmamawa abin da Allah ya girmama masu zuwa yadda suka samu shahada da shi yana da yawa sai ya burin ina ma da a sake dawowa da shi duniya sa'annan a kashe shi a sake koma da shi aljanna ya tamanna an yarda ila duniya fa yuqtalu ashra marratin lima yara min karama ya yi burin ko da so goma ne a sake dawo da shi a kashi saboda karama girmama wanda ai Allah yana yi ma wayanda suka samu shahada باب يسي والباب الجنة تحت بارقة السيوف manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna na karkashin kallin kan sakali ta koli ma'ana aitarwa ake lallai sai an yi jihadi in ana zaune kara zube ba yadda za a yi sha'anin addini ya tafi yadda ya kamata yace aljannatu ma'ana samun aljanna tahta barikati suyufi yana karkashin aljanna na karkashin kyallin ko ina ma'ana wannan ma'ana sai an yi jihadi kenan ko ma'ana ana wa mutane kada a zauna kara zile a yi shiri manzo Allah ce wa a'iddu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi wallahi wa wako in kuka zauna haka to shi kenan وقال المغيرة بن شعبة قال أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا قال yace an karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari da sakon daga risala daga Allah madaukin sarki kala man kutila minna wanda aka kashe a cikin mu sara ila aljanna sai ya zamo a cikin aljanna ma'ana daga mu'minai kenan aka je jihadin ta da addinin Allah wa qala umar lin nabiy sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ya ce ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alaysa qatlana fil janna ai yadda ba waɗanda aka kashe a cikin mu'minai in suka je suna jihadi suna yaki da kafirai waɗanda aka kashe cikin suka samu shaida ba aljanna za su shiga ba wa qatlahum fi su kuma kafiran waɗanda aka kashe za su shiga wuta qala bala sai manzo Allah ce eh haka al'amari ne قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال يتي كتب أه؟ وكان كاتبه katiban riwayan mu kana katibahu ya kasance sakataransa ne kala yace kataba ilayya abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhuma yace abdullahi dan abi aufa ya rubuta min ya aiko min da takarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin abin da ya umurce mu ya muna kwadaita muna ya aiko zuwa gare mu yace wa alamu kusani annal jannata sani na sakankan cewa cewa aljanna tahta zilal suyuf tana karkashin inuwar kansa inuwar ne ma'ana takobi ta kubba makamai sai an je an yaki tukunna a tabbatar da addinin Allah al'amarin addinin Allah a ban kasa waɗanda ba su samu shiga addini ba samu shiga addini lalaci da shakkiyanci duk ya kau abinda Allah yake nufi kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan تابعه الأويسي يتي أنسى متابعة دك أويسي عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة باب من طلب الولد للجهاد yace babin da ke bayanin mutum ya yi burin ya roki Allah Allah ka bani ƴaƴa maza ƙwara masu ƙarfi masu masu ƙoƙari waɗanda za su iya yin yaki wannan niyyar kadai in kai karo shi Allah sawa'an Allah ya baka ƴaƴa maza jarumai wanda za su yaki ko bai baka ba Allah zai baka ladan wannan addu'a da buri da kai to shine manzo Allah yake faɗa yace shine Imam al-Bukhari yace babu man talaba al-walada lil jihadi babin da ke bayanin wanda ya nemi da ko ƴaƴa saboda su je su tsaya shi a yi jihadin ta da addinin Allah وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أنجي أنكر بودك من الله صلى الله عليه وسلم يتي قال سليمان بن داود سليمان بن داود يتي alaihi assalam amincin Allah ya tabbata gare su annabi Sulaiman da annabi Dawud wa annabi Sulaiman kowa ya san kowa ya san shi ko shine annabi Allah ya bashi man annabci nan da mulki da daula shi annabi Sulaiman wata rana a cikin dare sai ce la atufanna lailata على مئة aw tis'in wa tis'ina kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah annabi sulaimana Allah ya hore masa ya hore masa aljanai ya hore masa dan eh, dan adam da aljanai baki daya yana sarrafa su yadda ya ga dama sai wata rana a cikin dare yace la atufanna laylata a cikin daren nan zai sadu da mata guda 199 dari daya babu matarsa kenan ko matarsa ne ko da eh, kwara-kwarai ko duk yace yana da mata 99 ko 100 yake alwashe cewa a cikin daren nan sai ya sadu da su duk baki daya kowace ta ɗauki ciki kuma ta haihu ɗa jarimi ya yaki a cikin tada addinin Allah. Faƙala lahu zahibuhu qul in sha Allah. Sai mala'ika wayan suka ce aljannai da ke tare da shi wayan suka ce ɗan adam wayan suka ce mala'iku suka ce mishi ka ce mala'ika ka ce in sha Allah. annabi Sulaiman ba ya manta da Allah bane a'a ya ma'ana rabbana bai fada bane da bakinsa falam yaqul insha Allah bai ce insha Allah ba tare da cewa annabi Sulaiman annabin Allah ne baya yiwa annabin Allah ya rabkana ya rabkana gabarin Allah madaukakin sarki inna ma bai faɗa da baki ba to akan haka falam yahmil minhunna illa imra'atun wahida duk mata ɗari din mace ɗari din da ya sadu da izu a cikin dare ɗaya ko ɗari ɗaya babu ba wacce ta ɗauki ciki sai kwaya ɗaya a cikin su mace ɗaya ta ɗauki ciki ita kuma da ta haifi ɗan mai ta kawo ja'at bi shiqqi rajulin sai ta kawo rabin namiji mutum bata kawo isasshen cikakken mutum wanda zai iya yi yaki ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da sarkin da ran muhammadu ke hannansa. sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kina haka yake rantsuwa law qala insha Allahu. lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'una manzon Allah ya rantsuwa ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa da ya ce insha Allahu wannan lokacin da kowace mace a cikinsu sai ta ɗauki ciki ta haifi ɗa jarumi dukkan su je su yaki a cikin ta da addinin Allah لو inshaAllahu إن شاء الله لجاهدوا لو mai kenan. harfin tina'in tina'in ku to law qala insha Allah la jahadu to ina ma wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cikin abubuwan da malamai suke bincika bincike hace to qaddara akwai qaddara ah, najiza akwai qaddara mu'allaka ko ba mutum duk abin da Allah zai ba abin da zaka samu zaka samu abin da ba zaka samu ai ba zaka samu ba ko ba haka bane wa an yumina bil qadari khairihi wa ba haka bane sai malamai suka ce kaddara din nan saboda nasoshi da suke zuwa manzo Allah ce da ya faɗa da ya haifu ƴaƴan bai faɗa ba shi ya hana aiko yayan yanzu rashin ƴaƴan yanzu rashin faɗan ya hana aiko ƴaƴan ko ko a'a kaddara ta Allah mu'allaka ce eh qadarun mu'allaqun wa qadarun nafiz ba haka bane sai malamai suka ce kaddara abin da Allah ya kaddara ya kaddara kaza zai kasance kaza ba zai kasance ba wane zai samu kaza wane ba zai samu kaza ba to amma kuma akwai wata kaddara mu'allaka wane ba zai samu kaza ba in yayi in bai yi kaza ba amma in yayi kaza zai samu kaza ima ba kaddara ba amma mu'allaka ko yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa da ya samu wannan ƴaƴan ma'ana wannan rashin faɗan shine ya sabbaba masa rashin samun wannan ƴaƴan in ba haka ba da manzo Allah sai sai ai Allah bai kaddara masa ya samu ƴaƴan ba ba haka bane ina ma nan fadar cewa da ya faɗa to shikenan sai malamai suka ce ai an ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jin iyaye sadar da zumunci yana kara yawan rai yana kara kaza in mutum kaza zai samu kaza sai malamai suka ce to ina alakan wa'annan zantuka da kaddara da aka ce kaza duk abin da zai kasance an gama duk abin da ba zai kasance ba an gama da shi sai suka ce eh wannan kaddara ce mu'allaka wani zai rayu shekaru 80 amma in ya sadar da zumunci yayi din iyaye zai zai rayu shekaru 90 wannan ya hana wancan abin bai hana ba dukka kaddara ce amma kaddara nafiza da kaddara mu'allaka babu shaja'ati fil harbi wal jubni babin da ke bayanin jarumta a cikin yaki da kuma bayanin ba a son tsoro matsoroci addinin musulunci ba a son matsoroci قال حدثنا احمد بن عبد الملك ابن عبد الملك بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال عن كربلاء سيدنا انس الله قال متى دايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي يا في كوا كيو واشجع الناس يا في كوا كما جارمتا baya jin tsoro wa ajwada nasi ya fi kowa kuma kyauta da karamci wala kad fazia ahlul madinati yace wallahi wata rana mutanen madina ana cikin bacci a cikin dare sai aka razana sai aka ji motsi aka ji ƙara ta ko'ina, ina ra'adin ban tsoro ya zo razana فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا da aka ji wannan motsi duk wani jarumi a cikin madina abin da zai zo cikin tunaninsa bara na tashi na je na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sun fi son su kare manzon Allah fiye da yadda suke son su kare kawunan aiwa manzon Allah sallallahu alaihi da rayuwarsu shi yasa duk wanda ya ji wannan firgita da razana abin da zai tunane ni yaya za a yi aji a kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Talha ko Abu Ayyuba Abu Talha sai maza maza ya ce bara ya fito ya dauki doki, sai sai ya gani menene zai faru kafin ya fito shi kafin masu kokari jarumai masu jarumta da sadaukantaka su fito sun tarar da manzon Allah ya zo ya dauki doki ya je ya tarar da menene ya kare abin ya dawo kuna fitowa da gagga duk kokarin da kai sai ka fito ka tar da manzon Allah ya je daga nan yana dawowa yace an hutashe ku ku je ku yi baccin ku sallallahu alaihi wasallama ya je har ya dawo to wannan shine ke tabbatar da cewa manzon Allah baya tsoro ya fi kowa kyau ya fi kowa jarumta ya fi kowa karamci ya fi kowa karamci za'an nan bayan ya dawo ya ce wajadnahu bahara ya ce mun samu wannan dokin sunan shi bahara قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين أن كربو دقا جبير بن مطعم يتي يا إن من الله صلى الله عليه وسلم يتي تفيا تارد متاني يا إن أكا داو دقا ياكم حنين غزوة حنين غزوة حنين أي قوة يسنسكو ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ardu bima rahubat thumma mudbirina haka Allah ya faɗa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum ku tuna da kuma ranan hunaini lokacin da kuka ji kuka ruku kuka ga cewa yawan ku zai zai amfana da komai shikenan bai muku amfanin komai ba dan a tabbatar da cewa wa man nasu illa min indillah to ya yakin hunaini da aka je ana dawowa fa'alikahu nasu yas'alunahu manzo Allah na dawowa sai mutane suka tare shi suka yi suka yi a kansa suna tambaya wannan yana da matsala ya tambaya wannan yana da matsala ya tambaya suka yi yawa har suka tura manzan Allah kusa da suka sa manzan Allah ya je kusa da wata bishiya mai yawan kaya sai kaya ta kama mayafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta qarruhu ila samuratin fa khatifat ridaahu har suka sa manzon Allah ya ji kusa da wata bishiya mai yawan kaya sai kaya ta kama mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace اعطوني ردائي كبان ما ميافينا كبان ما ميافينا لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم يجي كبان ما ميافينا كبان ما ميافينا والله دا أتي انا ملكا راكم ما دشانو دا تماكي دا أواكي ما في سيوا كما وإنن بشيوي والله دا نربا مكدبا كي ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا sa'an nan ba za ku same ni maro wasi كو ko makaryaci mahallu shahid na imam al-bukhari wala jabala babu ma yuta'awwazu min al-jubni yace babin da ke bayanin abin da ake neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya kare mutum daga tsoro mutum ya zama matsoroci قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاودي قال kana sa'adun yu'allimu banihi an karɓo daga amridan dan maimun al-awadi Kana Sa'adun yace Banihi كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات يتي سعد يا كسن ينا كرنتر دا ƴaƴansa waɗannan kalmomi kamar yadda malamin allo yake karantar da yaya rubutu da karatu كما يعلم المعلم الغلمان al'kitaba, kamar yadda مالم allo مالم makaranta yake koyar da yara rubutu da karatu waya kulu yana faɗa ce musu ku rubuta wa'annan ku haddace ku yi ƙoƙari ma'ana yana haddace musu yana rubuta musu ya sa su rubuta ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance kana ya kasance ya ta'awwazu hunna. Kullum duk sa'an da manzo Allah ya yi sallah sai ya roki Allah ya kare shi ya kiyaye shi daga waɗannan abubuwa dubarar salati karshen sallah duk sa'an da shari'a ta zo tana magana dubarar salati karshen sallah ya kasu kashi biyu karshen sallah a cikin sallah ba a sallame ba karshen sallah bayan an sallame dubarar salati ya'ani taslim au آخر الصلاة قبل da taslim آخر الصلاة بعد التسليم يسا يا كما أقلي وتئرن الدعاء addu'a ce da ake fada a cikin sallah to dubara salati kafin ayi sallama kenan in addu'a ce da ake bayan an sallame in aka ce dubara salati ana nufin bayan an sallame sallah kenan qala manzo Allah yana fada cewa Allahumma ya Allah madaukakin sarki inni a'udhu bika min jubni ya Allah madaukakin sarki inni ni ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga tsoro وأعوذ بك من ila arzalin umri أرد neman tsari daga Allah madaukakin sarki ya kare ni kada a maidani arzalin umri ƙaskantaccen rayuwa kaskantaccen rayuwa ma'ana mutum ya tsufa mutum na ɗan karami ba shi da hankali ya zo ya girma ya samu hankali zai zo ya girma girma kuma har ya kai lokacin da baya hankaltar komai ya zama a cikin kaskanci kenan a lokacin mutum ya girma tunaninsa ya canza ikonsa ya kare ba shi da karfi ba shi da komai ya zamo madanginsa fitina kenan yana da ƴaƴa da jikoki suna Allah Allah ya mutu in kuma ba shi da waɗannan to lokacin fitina za ta fi masa yawa ba shi da baka da kuɗi gashi ka tsufa baka iya komai kuma baka da dangi wanda za su ɗauki nauyinka kai kanka ka shiga wani hali kenan da ba shi da daɗi to kullum manzo Allah sai ya roki Allah ya kare shi da wannan wa a'udhu bika min fitnatid dunya yace ya Allah madaukakin sarki ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga fitina ta duniya fitnatid dunya shine malam yace وهو أن يبيع الآخرة بما يتعجله في الدنيا من حال ومال أبن لك كما فتنة الدنيا كينا كأوكي ka كأوكي إيمانك كميكا ka كدي كو كرب مكاني كو كرب أوفيس كو كرب كجيرة معنى saboda ka samu kuɗi ko ka samu ofis ka shiga ko makami ko menene ka mika imaninka duk sa'an da kake so ka samu kuɗi duk sa'an da kake so ka samu makami ko kujera ko ofis kenan. da ake so ka daga hannu ka roki Allah duk wanda ka amince da shi ka sa ka ce rokan maka Allah ce Allah ya wai Allah ya kaza inda alheri Allah ya kaza amma har aka kauce aka je wurin malamin tsubbu malamin tsubbu ya kauce dama wa'yansu malaman tsubbu saboda saboda gawurta da fandara kana shiga wurin sai an zagi Allah sai an zagi addinin Allah ka ji da kanka ka san ka shiga wani addini yanzu ka san ka shiga wani addini yanzu ba girmama Allah da manzonsa ba ake yi sa'an nan duk abin da aka sa ka yanka kura aka sai ka yi ka je ka kwana bisa kan bishiya tsirara ne ka je ka kawo dan adam ne ka je ka yi tsafi ne duk wa'annan abubuwa akwai aljanan da ake bautatawa saboda wannan abin kana yi suna kallon ka suna dariya sun san sun halakar da kai duk abin da zaka samu sanadiyar wannan ya zama haramun sai da ka kafirce sa'an nan ka je ka samu a duk abin da ka samu bayan ka mika ka aka ce shine fitnatul duniya saboda ka samu roman duniya ka mika ka ko ka kauce ma hanya ka saba wa Allah da manzansa saboda ka samu ofis ka shiga ko ka samu dukiya ka tara ko ka samu makami ko a ce kai ne ga sunan ko ina suna nan malaman tsubu yanzu addu'a ta yi ma mutane kaɗan makamin da ake samu da kuɗi yanzu addu'a a roki Allah ya yi kaɗan bai isa ba sai an kauce an je an nemi malaman tsubu a je a yanke ƴaƴan a je a dabi gaba a je a yi tsafi ba wani abin da ake ce tsafi su ne suke cewa wai malaman tsubu a'a wallahi tallahi malaman boka ne matsafa ne tsafi ake yi kafin a yi wannan abin sai an rabu da addinin Allah waɗanda suke fadar gaskiya suka ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kada ka kafirce kafirci ne ake yi babu wani mahaluki da ya fi karfin Allah babu wani matsafi ko mai boka ko mai kaza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamin boka ma da yake boka duba abu ka kasa abu ga menene in ka tashi ka je wurin sa rana kwana 40 za yi sallah ana ladabba Allah ba za baka lada ba in ka gaskata abin da ya fada da zuwa ka je ya bubbuga kasa ya shafe ya shafe ya shafe ya ce akwai sa'a ko babu sa'a in ka gaskata aka ce faqad kafara bima unzila ala muhammad abu ne na azanci ba wani abu bane wallahi da ya zuba turbaya din yana buga ramumuka ramumuka ce ramuka yana shafewa biyu biyu biyu biyu karshe in abin da ya saura biyu ne sai sai ga ma'anarsa in mara ce sai sai ga ma'anarsa ba wani abu ne da yake a shari'a ta yarda da shi ba abu ne na azanci zai faɗa maka mai yiwa kaga ya dace in ya faɗa maka ɗaya kaga ya dace ko ya yi ƙarya so ɗari ba za ka yi da ba don zuciyarka imaninka ya riga ya rabu da kai Yakini ka ya riga ya rabu da kai ka riga ka ba da gaskiya da shi ba komai ba wai don ka tara dukiya ko ka shiga ofis ko ka samu makami ko a ce kai ne to billahi allazi la ilaha illa huwa ranan da zaka sauka ya kai duk masu bokan duniyan nan ba su isa ba su hana ka duk abin Allah bai kaddara za ka samu ba duk masu bokan duniyan nan ba su isa ka tsora ka ba akai to me yasa za ka karfa karfa imaninka don ka samu abin da zai kare dan ka samu abin da zai kare ka rabu da imani ka riba ka ci ko kasara ka ci wane ne ce ma za ka samu kwanciyar hankali ko sanyin rai ko nutsuwa don ka tara dukiya ko ka samu mulki ko ka samu ofis ka shiga waye ya faɗa maka wannan sai ka samu wa'in abubuwa duka kowa tashin hankali ka zama kullum kana cikin tashin hankali ka zo har ba ka rike ka. saboda me saboda ba ka da ba ka cikin kwanciyar hankali wanda baya mallakan ko dari ya fi kwanciyar hankali ba komai ba saboda ka ni ka imaninka shi ake cewa fitnatul duniya duk abin da musulmi ke so wurin Allah ka daga hannu ka roki Allah in kana cewa bara a ji a ga malaman su sun fi ka ne fata da Allah madawacin sarki dan me za ka roki Allah Allah ya karba dan me za su roki Allah Allah ya karba sun fi ka ne daga Allah watakila ka fi su karbuwa wurin Allah madaukakin sarki amma ka je dan ka riga ka imani da su a ce a kawo kura a yanka a je a kawo kaza a yi kaza a je a yi kaza duk abubuwa da shari'a ta hana ba ta so Allah madaukakin sarki baya so duk kofofin da ake shiga cikin cikin fushin Allah ko shiga sa'annan kuma dan ka samu abin da kake so bukata ka ta biya kenan ka ci nasara kenan ko ko ka halaka kenan sai ka yi ka samu abin da kake so amma ka halaka ba lallai bane fitnatid duniya wa a'udhu bika min azabil kabari, manzon Allah yana neman tsari daga Allah Allah ya kare shi daga azaban kabari ina ma'anan mutum ya roki Allah ya kare shi daga azaban kabari azaban kabari la budda min lallai sai an yi amma akana roko Allah ya kare ka da sharrin azaban kabari hmm. in Allah ya karbi addu'arka sai ya yi ma gabo da katari ya yi ma muwafaka ka bi hanyar da za ka bi sunnar ma'aiki ka bi sahun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine ranar da aka zo aka sa mutum kabari shi shikenan suna binne ka suna ba da baya aka ce manzo Allah ce kana jin motsin takalman su mala'iku biyu za su tare kai su da kai man rabbuka sai Allah ya tabbatar da diga diginka kana fadan ce suna cewa man rabbuka sai ka ce rabbi Allahu allazi khalaqani wa rabbani bi Allahu akbar wa ma dinuka sai ka ce diniyar islam addini na ne addinin musulunci wa man nabiyuka dan Allah in baka bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka ji kunya za ka iya fada cewa manzo Allah shine ka? sannan cewa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me kake fada game da mutumin da aka aiko muku duk duniyar nan har ana da kaza wane ne Allah ya aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to in baka bin sun sawun manzon Allah taku taku baka bin sawun manzon Allah dake baka bin manzon Allah kudda yaya za a yi ka samu Allah ya ma gamo da ka tari muwafaka ka ce a manzon Allah Allah shine annabinka dama waɗannan abubuwa ba daga nan za ka koyi faɗan su ba lokacin da ka je jarrabawa duk duniya in ka je jarrabawa ran da ka je jarrabawa ɗin nan fa baran nan ka ɗauki darussan da za ka ci ba fa kafin a je jarrabawan ka san ka karanta kaza ka bincike kaza kai kaza kai kaza to kana zuwa ana yi ma tambaya dama abin da za a tambayi ka ka karanta ka sani sai ka bada jawabi in ba ka karanta ba ba ka da yadda za ka bada jawabi matukan ba addinin Allah kake bi ba matukan ba sunnar manzon Allah kake bi ba matukan ba Allah kake bautawa ba duk sa'an da ka ce man rabbuka sai ka ruɗe fa Allah ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah yusabbitu Allahu amanu Allah yana tabbatar da diga-digan waɗanda suka bada gaskiya fi duniya a cikin duniya daga da'iman gaskiya kake bi Allah kake bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake bi kake koyi da shi ba ba shirka ba ba wani abu ba wanda ma'ana kai hijira guda biyu ba mun ce tajibul hijra tani ala kulli insanin ba hijira ta farko ka kauce ma ko bautata ma kowa sai Allah hijira ta farko kenan wannan wani baya daukan ma wani malam ba zai daukan ma yarsa ko matarsa ko gogonsa ko mahaifiyarsa ba a'a kowa ne ne yadda kai haka ake son matarka da ƴanka da kowa su yi kowa a kauce a yi hijira a kaurace ma bautata ma komai kowa sai Allah hijira ta biyu a kaurace mai ma kowa biyayya a cikin bin Allah sai Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan hijira guda biyu tilas ne akan kowa dan mijinki na yi ba zai wadatar maki ba sai kin yi dan mahaifinki yayi ba zai wadatar miki ko maka ba sai kai ma kai dan danki ya zama ba zai wadatar ba sai kai ma kin yi shi yasa ake son a kowa ya karanta da mahaifinsa iyayensa da ƴaƴansa da iyalansa a san cewa ba wani wanda za a bautatawa sai Allah shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah na shaida cewa babu wani abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah to Allah kaje ka bautatawa wani Allah kuma ba ka so abin da ka faɗa ba kullum ka tashi da safe so nawa goma sha shida alhamdulillah sallan asuba raka'a biyu azhar hudu la'asar hudu magaruba uku isha hudu sannan ga nafil fili duk sa'an da ka tashi raka'a wata raka'a ba za ta wadatar ma wata raka'a ba sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa daga gare ka kadai muke neman taimako ko duk matukan ka bautatawa wani Allah ko ka nemi taimakon wani Allah cikin abin da ba mai iya yi sai Allah ka rusa abin da ka gina da safe wa a'udhu bika min azabil qabri ina neman tsari daga gare ka ya Allah madaukakin sarki daga azaban kabari in ya zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake shine ba abin da zai same shi a cikin kabari mala'ikun da za su zo su tambaye shi ya fi su gara wurin Allah ba haka bane mala'ikun da za su zo da su da manzon Allah wa ya fi daraja wurin Allah to amma aiki ne an sa kowa ya zama na manzon Allah yana neman tsari daga azaban kabari wa ya isa ce shi ya ya amince ko akwai yaudara a ciki Allah madaukin sarki ce fala ya'manu makran lahi illa fala ya'manu makran lahi illa alqawmul khasirun duk sa'an da kaga mutane sun amince sun ninke kafa sun shantake ai komai ba komai aljanna shi kenan sako wallahi tallahi sun shiga cikin halaka fala ya'manu makran lahi illa alqawmul khasirun duk sa'an da kaga mutane sun shantake haka wallahi tallahi ka tabbatar da sun shiga khasara bi dalilin dasil qur'ani yace fala ya'manu makran lahi illa alqaumul khasiruna manzon Allah kenan yana neman tsari Allah ya kare shi daga sharrin azabar kabari in manzon Allah yana yin wannan kullum kowace sallah so daya mu nawa ya kamata mu yi bila adadi bila adadi قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سميت أبي قال سميت أنس بن مالك رضي الله عنه قال يتي أنكر بودك أنس بن مالك الله تعالى مسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتينا فدرسوا اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر كل من ذا الله كافي صلى بصلى سيئة والناس اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من ذا الله هكا يكي لكي يكرنت سيدنا أبو بكر جسا أن من ذا الله يتهيأ ta karfe ba zai sallame sallah ba sai ya roki Allah waɗannan kalmomi masu matukan haske masu ɗauke da masu ɗauke da sinadarin da zai kautar da mutum daga azaban kabari zai kautar da mutum daga azaban duniya da lafira manzon Allah yake in ka haddace su kana yi su ba abin da ake rufi kana yi kana sallah Allah da zama a tahiyyat asr wa ala ibadillahi salihina assalamu alaikum assalamu alaikum a'a abinda ake nufi ko cikin tahiya ta farko an shar'anta mutum ya salati annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tahiyya ta karshe bayan salatin annabi waɗannan addu'o'i su manzon Allah ya aka ce ina kake gaggawa zuwa kana son ka sallame sallah ka fita ga lokacin da ake son ka roki Allah kana nan dab da ijaba in ka roki Allah Allah ya karba menene mai kai kasara ko kai awa ɗaya kana sallah kasara mai kai a ciki ba amma zai ga at-tahiyyat az assalamu ala ibadillahi salihin assalamu alaikum assalamu alaikum ba abinda kai sai sai dan ya samu rabo a kanka manzon Allah addu'o'in da yake kina Allahumma inni a'udhu bika min al ya Allah madaukakin sarki ina neman tsari daga gare ka ka kare ni daga gajiyawa gazawa wal kasali da kiwiya menene bambanci tsakanin al wal kasal gazawa shine ba ka da iko ya fi karfin ka yanzu al shine wancan waka yake cewa ma hisu wa ma hisu al hayati kama ara tabiqu zira'i an aquma fa albasa shine ajl kana da karfi capacity kana iya yi ana nan ana nan yana raguwa yana tafiya yana tafiya sai ka zo kana zane kana kallo ruwa ma sai an kawo maka amma ka kace an dauki iko an cire capacity din ya tafi ya kare sai raguwa yake yi tun kana shekara goma sha biyar kana cikakken karfi ashirin da biyar talatin da biyar arba'in hamsin kana zuwa to shi kenan yana raguwa kenan karfin ka na raguwa lafiya ka tana raguwa ba za ka samu gwiwa kai da kake so ba ba za ka samu bayan kai da kake so ba kirjin kai da kake so hakora magananka duk ma'ana wayannan gabobin tafiya kenan suke yi suna tafiya suna tafiya ma'ana kai kana zuwa za ka karshe kenan za ka ma'ana rayuwarka tana karewa a lokacin shedan zai zo ya kawata ma duniya ka fi kowa bala'antuwa da duniya kana gama tara su sai a ce shi kenan lokaci ya kai ka duniya manzo Allah ya ce a'udhu bika min al-ajz ina neman tsari daga Allah ya raba ni da gazawa kasawa tun kana iya yi ka zo har ba ka iya yi wal kasali da kiwya kiwya ita ba kasawa bane kana da ikon yi amma son hutu son tantakewa sai sa baka baka iya yi Wal jubni da tsoro wal da tsufa wacce ba za ta sa mutum baya iya yin komai tun yana da hankalinsa ya zo an ɗauke hankalin an ɗauke wayan yana iya kare kansa yana iya tsabtace kansa ya zo yana kallon da shi ma a jikinsa ba zai iya wanke ba sai an wanke masa wannan rayuwa shine ake ce arzalin umri kenan shine a wata a wani magana imamu malik ya ce duk wanda ya lizinci gaskiya yana fadar gaskiya babu karya. imamu malik yace har ya gama sufarsa Allah ba zai sa ya rute cikin kokodarsa natijan lazimtan gaskiya ke imam malik wanda ya lazimci gaskiya to hayya girma za ka ga Allah ya kiyaye masa kwakwalwarsa ba zai rude ya zama yana menene kurasa ko eh dimuwa kenan ko me kurasa ne su da hausa mutum ya maushe yana yin abin yana yi kamar dan yaro kankan baya fahimtar abin da yake ciki baya bambanta tsakanin abin da yake daidai da gaskiya abin da yake da gaskiya abin da yake da wasa shine wannan din manzo Allah yana neman tsari daga daga su wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati yace ina neman tsari daga gare ka daga fitina ta rayuwa da fitina ta mutuwa fitnatil mahaya yanzu duk wanda yake raye a cikin zamanin nan ai ba sai an fassara masa mai ce fitnatil mahaya ba ko fitnatil mahaya ta zama hantsi ko tana gidan kowa ko ta zama yunwa tana cikin kowa ko fitnatil mahaya kenan ka je ka bada imanin ka karba duniya ko ka kana zaune kana kallon abin da ka fi karfin sa yazo ya fi karfin ka mun gane ko idan ba haushe abin ba haushe abincinsa ne masara masara ai sai shekara ta ke wayo ai dan marmari a gasa ko a dafa ko to yanzu masara ta gallabi baba ko ne masara ta gallabe shi tunda kwano ya kai naira talatin da biyu buhu ya kai naira dubu da mai can kana kallo abin da ka fi sa ya zo ya fi ka yaya za ka yi kuma karshen abin da talaka zai iya ci kenan zuwa ne ne ke da laifin zuwa ne ne ke da laifin laifi dai an tabbatar da akwai kuma kowa an rasa wa zai dauka wa'annan suke wa'ancan ne wa'ancan suke wa'annan ne kuma kowa an kifi cewa gaskiya fili a tabbatar da mai mecece gasken al'amari don a tuba a koma ga Allah madawacin sarki to har yadda za a tuba a koma ga Allah ma an rasa yadda za a yanzu fitnatul mahaya wane ne bai san fitnatul mahaya ba inda ka wayi gari abinda ka karya yafi karfinka gana da matanka da 'ya'yanka ina zaka sa kan karan nan ina za ka sa sarari ka shiga cikin sunnatul muhayyari ba sata ba ba tsafi ba ba imani ba ko menene ma sai ka ji ka shi? sai dan sai ya ya saka ka sai dan sai ya ya saka ka to daga nan ne mutum zai gani to ai rayuwa ba za ta yi ba sai da mulki sai da kuɗi sai da ofis sai da shugabanci sai da menene da menene bara rana je na nema garin nema din nan to shikenan wal akhirah zalika huwa al الخسران fitnatul mamati kuma shine fitinar mutuwa azaban kabari sa'annan abubuwan da za su waye za ka waye gari a farfajiyar kiyama ka je ka gani tun daga cikin kabari har a waye gari farfajiyar kiyama a je a tsallake sira'i a je mizani a je a yi hisabi wannan duk matakai ne da ke gaban ka fa dan adam kana rudewa matakai ke gabanka kuma lallai ne sawa'an ka mai da hankali ko baka mai da hankali ba kana raye kullum za ka ga akasi rayuwa ba wanda ya taɓa samun ta shi kenan tsabtatacciya babu wahala a ciki yau za ka ji daɗi gobe za ka ji ba daɗi iya matukan jin daɗin rayuwa kenan duk sarkin duniya duk shugaban duniya duk malami duk mai kuɗin duniya a yadda zai samu duniya kenan wata rana ka ji daɗi wata rana ka samu ba daɗi haka za ka yi har ka je kuma yaya za a cika da imani za a mutu ko akan kafirci ko akan sunna ko akan bid'a ko akan bin Allah ko akan sabawa Allah ko kana cikin sallah ko haji ko azumi za ka mutu ko ko a'a kana cikin sabawa Allah ka je shi ya kai kaurin ka mutu wa'annan duk suna gaban ka sa'an nan in ka shiga cikin kabari duniya ne sai dama aka baka zabi don an baka iko an baka bambance daidai da kuskure wa hadainahu najdain Allah ya bambanta tsakanin dan adam da dabba dabba in tana jin yunwa ta je ciyawa duk abin da ta samu sai ta dauka ta ci dan adam kuwa fa sai ya je ya nemi abinci mai kyau mai zaki ya nemi dan adam ya taba jin yunwa ya je nemi yaki dan ya ci a'a saboda me yana da hankali Allah ya bashi hankali yana rarrabe abubuwa ma to haka ake son ka zabi jin Allah haka ake so ne duniya ce aka baka zabi ka iya yin kaza amma har aka je kana rabuwa da wannan rayuwa tun ka bar tun ba a cire ka cikin duniyan ba ma ka ba baka iya yin komai wanka ma sai an yi ma wa ke son a yi masa wanka dan Allah sutura ma sai an yi ma wace wani irin gazawa wace irin gazawa za ta sa mutum sai ai mai sutura sa'an nan inda za ka je makwancinka sai an ɗauke ka an an saka to a nan ne kake da kake da nai? tun a gidanka da aka raba ka da ran shi kenan ka zamo kenan sai yadda aka sarrafa ka da kirke ce za ta zo sai dai ta cinye ka kowane ne kai dan duk karfinka duk ikonka duk mulkinka shi kenan ana raba ka da rai rayuwa shi kenan tun a cikin ɗakin ka sai yadda aka sarrafa ka Shi ne a cikin kabari ne kake da nai? a cikin kabari abin da zai zo ba abinda ba ka da na zaɓi a ciki abinda ka tana wa kanka tun daga duniya shi za ka je ka tara. sa'annan a duniya kenan kana mallakan kuɗi kana mallakan duk kana mallaka kaza kaza kaza kaza ba ka iya ɗauka ka ba mutane a kabari za ka je ka ce musu ka ɗe ka ka zo <laughs> sa'annan a lahira da za a wayi gari ba mai mallakan komai yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma yafirru al-mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم حكى الله مدعو في ذلك فلا أدونيا متين كنا ملكا إنا ملكا نا كاسا لو شدوك يا تاكو gidana na baka ذو نيما nema ƙarya na ce ranar lahira neme ni don Allah za ka yaudaru ranar lahira da ne ke mallakan duniyar nan duk matarka, ‘yarka, mahaifinka, malaminka, wallahi ba za ka yi daga ba ko da ɗigo ba. malamin ka ba zai iya baka ba kai ba za ka iya baki ba iyayenka ba za su iya baka ba don Allah ya ce ya firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk duniya ka nuna mana waɗanda suka fi waɗannan ummihi wa abihi wa akhihi wa sahibatihi wa bani dan ɗan uwanka ma iyayenka ƴaƴanka matanka mijinki wa'annan duk duniya wane ne makusancin ka sama da wannan duk duniya banda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wane ne yake da haƙƙi kanka sama da iyayenka haka ce rannan gudu guje musu zaka to dan Allah da wani ya zo ya yaudare kai ce kai abin da kaga dama ranan lahira shi zai zo ina zai ɗebo abin ya baka naki bai ishe shi ba fa kuma ba wanda zai saka ya ɗebo cikin nashi ina zai ba su kai to wannan matakai suke gaban ka ka zo duniya ba daɗi da daɗi za ka bar duniya baka san cikin wani hali ba ka shiga kabari baka san ya za ya baka san yaya za a kare ba a sa'annan a wari gari ranar lahira kowa na kallon kowa kowa na gudun kowa kowa ta kansa yake wa'annan duk matakai ne ke gaban ka amma dan adam ya je rafkana ya shagala da san duniya duniya din an halicci duniya ne dan kai kai amfani da ita dan me kai zaka zama kana bauta ma duniya wa a'udhu bika min azabil qabri a fitnatil mahya wal mamati kowa ya santa babu man haddasa bi mashahidihi fil harbi yace babin da ke bayanin halaccin mutum ya bada labarin wani yaki da ya taba halarta Dalle saboda ya kwaɗayta wa mutane yin aikin alheri ko zuwa yaki, ba don riya ko alfakari ba. Halahu Abu Usmanu An-Sa'adin ya ce Abu Usman Abdullahman Nahadi ya ce ya faɗa daga sadan Abi-Wakkas. Ya sadan Abi-Wakkas ya faɗi, wata rana abin wani yaƙi da ya halarta. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال يتي صاحبت طلحة بن عبيد الله سائب بن يزيد يتي نا أبو تتي طلحة بن عبيد الله وسعدا سعد بن أبي وقاص والمقدار بن الأسود ده مقدار بن أوفود وعبد الرحمن بن عوف ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم ألا يجدد فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban taba jin daya daga cikin wayannan da na na abu tace su ba yana bada labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yaki da ake yi illa